A ƙasar niger ƙasar da ta yi zama ƙarƙashin mulkin mallakar Faransawa idan aka yi maganar wanda bai san baki ba shine wanda bai iya rubutawa ba kuma bai iya karantawa ba da Faransanci. An fi samun marasa sanin baki da waɗanda suka san bakin. Tunda ana maganar sa ido ga 'yan ƙasanci, batun kasahin kuɗi, maganar daftarin aiki, siyasar ƙasa, siyasar sassa daban-daban ba su da yawa wanda aka fassara. Kuma ko waɗanda aka masarar suna da karamcin yaduwa wannan babban shinge ne a zahiri ƙasar Nijar ko da yana da ididgar da ke gare shi wani bin akwai matsala ta ƙara faɗaɗa tun daga ƙananan hukumomi har ya zuwa majalisar dokokin ƙasa matsalar ɗaya ce gaskiya ne wani bi tantaunawa da ake yi ana yin su da harsunan gida To amma ba dukkan daftarin aiki ba ne aka fassara karantawa ake rubuta da harshen gida. Kuma ko da akwai su to kaɗan ne sai daga baya kafofin talabijin ko na rediyoyi ke fassara shi. A ƙasar ba wata wata duk wanda bai je makarantar boko ba yana fuskantar matsala sosai ga batun sa ido na 'yan ƙasanci. Yasa ake sanya mata bisa nau'in sassauci na lissafi sa ido akan al'amuran tafiyar hukuma. Ban sani ba ko sai an sake dibawa. rashin lissafawa da matan ne ake ko kuma karancin halartar su ne don idan aka ce lissafawa kamar ana cikin zulumi ne ƙasar Nijar al'umma ce da ke da babban aunin addinin musulunci inda shari'o'in musulunci ake aiwata su a rubuce ko kuma a aiwatawa har wa'anda ba almajirai ba ne kuma ba malamai ba ne mace tana bisa kan zaɓi da za a mata a gaban miji gaban ma'aifanta ta fuskar wasu masu rawaita tarihi da suka yi diba a kai kamar su farfesa jibo hamani Farfesa Mai Korema. Al'adun Nijar tsawon dogon lokaci suna da alaƙa ne da al'adun Laraba musulmi har ya kai yawancin shawarwari na doka na sharuɗa a ƙasar Nijar ina magana ba ta nau'in hukuma sun fi dangantuwa da musulunci ko kuma ga hanyar musulunci ko ta inuwar musulunci. Misali an miji ya cewa matar shi ban san in ganki a nan dole za ta karɓi murnin in ba haka ba za ta iya samun matsala a gidan mijin. Na taɓa tantaunawa da wata mata 'yar boko mai zirin ilimi da mijin mijinta ya hana ta magana ta laspika kenan akwai wannan aunin al'ada wasu kuma suna cikin juna biyu wanda zai iya hana su halartar tarurruka mafitar ba ta take yanke ba ce.